Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. Yau Laraba, takwas ga watan Disamba na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa a ƙasar Kamaru wani jami'in tsaro ya harbe wata ɗaliba 'yar shekara bakwai har lahira a garin baminda na jihar Arewa maso yamma. A jamhuriyar Nijar kuma Amurka ta baiwa sojojin gasar gudunmawar jirgin yaƙi don yaƙar 'yan ta'adda da suka addabi wasu sassan ƙasar. Kamar kowace ranar Laraba, yau Hassan Umar Tambol na tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. Amma kafin nan, ga Baba Yakubu da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce sa na shirya wata tattaunawa game da takardar da za ta bayyana ra'ayin Kremlin akan dabarun da ake bukata da tabbatar da zaman lafiya da tsaro a nahiyar Turai wanda za ta kuma yi karin bayani akan dalilin da ya sa Moscow ba ta ra'ayin Ukraine ta shiga kungiyar tsaro ta NATO. Za a baiwa Washington takardar a cikin wannan mako in ji shugaba Putin. a jawabinsa ga jama'a na farko tun taron mai muhimmanci na sa'o'i biyu ta bidiyo tare da shugaban amurka a jiya talata putin ya sake zargin kungiyar tsaro ta nato da fitowa karara tana nuna tsananin adawarta da rasha kane ya kara da cewa wannan abin damuwa ne gare mu ba ma son wata jayayya da kowa Putin ya yi jawabinsa ne a wani taron manema labarai a yau Laraba a wani dandalin hutu na Baharu Aswad a birnin Sochi bayan wata ganawar fuska da fuska da Firaministan Girka Kryasko Mitsukas Shugaban da ke cikin kungiyar NATO na farko da ya fara ganawa da Putin bayan taron bidiyo na jiya talata. Masu shigar da kara sun ce an saki wani mutumin da aka kama a jiya talata a filin saukan jiragen sama na Charles de Gaulle a Faransa na saba da kisan dan jaridan Saudi Arabia Jamal Khashoggi. saboda an gano ba shi da laifi kashurji wanda shi da kansa ya yi hijira zuwa amurka ya fuskanci kisan gilla a ƙaramin ofishin jakadancin saudiya a istanbul a shekarar 2018 inda aka yi gunduwa-gunduwa da gabobin jikinsa yana wallafa labarai ne a shafin bayyana ra'ayi a jaridan washington post kana yana sukan lamirin yarima muhammad bin salman mai mulkin kama karya 'yan sandan faransa sun gane mutumin bayan da suka kama shi a matsayin khalid al-utaibi wani ba askarin masarautar saudi arabia wanda faransa ke farautarsa 'yan sandan sun ce sun kama shi ne saboda turkiya ta dora takardar sammaci ta ƙasa da ƙasa a kansa tun shekarar dubu biyu da goma sha tara. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasar australia ta biyo sahun amurka inda ta sanar da kaurakewar diflomasiyya ga wasannin olympic na lokacin hunturu na shekarar 2022 wanda za a yi a beijing yau laraba ne prime minister kasar scott morrison ya sanar da haka a kambira yana mai nuni da batutuwa da suka hada da zargin da ake yi wa china na cin zarafin bil'adama da rashin amincewar beijing na kin shiga tattaunawar warwarewar kaddamar kasuwanci da na diflomasiyya Ƙauracewar diplomasiya da australia ta yi na nufin ba za ta tura jama'anta zuwa wasannin olympics a beijing ba amma za ta kyale 'yan wasanta su shiga gasar dangantaka tsakanin china da australia ta yi tsami a cikin 'yan shekarun nan tun lokacin da canberra ta fara hana wa katafaren kamfanin china na huawei gina sabuwar hanyar sadarwa na 5g a kasar dangantakar ta ƙara muni ne kuma yayin da australia ta bukaci a gudanar da bincike mai zaman kansa akan mafarin annobar covid-19 wanda aka fara ganowa a shekarar 2019 a tsakiyar china ita ma beijing ta maida martani da dora manyan haraji a kan kayan da australia ke fitarwa waje kana ta dora tsauraran dokoki akan fitar da barasa da naman sa da wasu kayayyaki an sanar da cewa india na samun ci gaba cikin gaggawa fiye da sauran manyan tattalin arziki a duniya lamarin da ke kara ba da kwarin gwiwar farfadowa daga annoba da ta addabi tattalin arzikin kasar amma kuma fargaban omicron ta haifar da damuwa akan ko yalla wannan ci gaba cikin gaggawa za ta dore a yayin da masana tattalin arziki ke ji cewa rashin aikin yi na kara yawa a kasar inda miliyoyin mutane suka rasa ayyukansu lokacin annobar jimlar kayayyakin cikin gida na indiya ya karu da kashi 8.4 cikin 100 daga yuli zuwa watan satumba na wannan shekara idan aka kwatanta da na shekarar da ta gabata a cewar wani rahoton gwamnati yayin da tattalin arzikin kasashe a duniya suka shafa ma sakamakon annobar ita ko indiya ta fada ne cikin mummunan karyewar tattalin arziki da bata taba gani ba a cikin shekaru 40 da suka gabata inda tattalin arzikin ya yi kasa da kashi da uku cikin 100 bayan da gwamnati ta kafa dokar kulle mafi tsauri a duniya amma an samu gagarumin sauyi mai inganci cikin 'yan watannin nan inda ci gaban tattalin arzikin ke komawa matsayin da yake kafin annobar a cewar jami'ai a ƙarshe yau laraba wata kotun malaysia ta tabbatar da hukuncin da aka yanke wa tsohon firaministan kasar najib razak na aikata cin hanci da rashawa a badakalar dala biliyan guda daga asusun gwamnatin malaysia lamarin da ke zama babban cikas ga dawowarsa a siyasa najib yana ɗaukar ƙara akan hukuncin zaman gidan yari na shekaru goma sha biyu da kuma tarar dala miliyan hamsin da babbar kotun birnin kwalalumpa ta yanke masa a bara akan laifin cin amana da amfani da iko ta yadda bai kamata ba da kuma halarta kudaden haram ɗaya daga cikin shari'a biyar da yake fuskanta akan zargin cin hanci da rashawa kotun ta gano ya taɓa karɓan dala miliyan goma ta barauniyar hanya daga wani sashen asusun gwamnati da ake kira src international wadda a halin yanzu ta daina aiki ko da yake najib ya musanta aikata laifi gane ya sha kin amincewa da aikata ba daidai ba ana sanya ido sosai akan wannan roƙon kotun yayin da ake fargabar cewa shugabannin jam'iyya mai mulki da ke fuskantar tuhuma za su iya samun sassauci bayan dawowar jam'iyyar najib ta united malays national organization umno a takaice akan karagar mulki a cikin watan agusta. A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu za mu buɗe taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar, inda gwamnatin Amurka ta wa ƙasar gudunmawar jirgin sama samfurin hakul C-130 domin amfanin sojojin ƙasar a yakin da suke fafatawa da 'yan ta'adda da suka addabi wasu sassan ƙasar. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaimu Barma ya aiko mana ƙarin bayani. A yayin wani bikin da aka shirya a filin jirgin sojan sama da ake kira Escadrille da ke nan Yamai, tawagar jami'an diplomasiya da hafsoshin sojan Amurka ta damƙa makullan wannan jirgi samfarin Harkul C-130 a hannun ministan tsaron Nijar Alkasim Indatu da ke samun danne gargadar manyan hafsoshin sojan wannan ƙasa. jirgin wanda ke share kilomita 537 a duk awa tallafi ne daga gwamnatin amurka domin amfanin askarawan nishar a yakin da suke gwabzawa da 'yan ta'adda kuma a cewar manjo janar james christian na rundunar sojan national guard muhimmancin nijar a yau a idan duniya ya kai matsayin da za ta sami kulawar musamman importantly with this regard niger continues to impress the world stage da yake karbar wannan tallafi ministan tsaron kasa alkasum indatu ya ce mallakawa nijar wannan katafaren jirgin soja babban ci gaba ne a kokarin da kasar ta sa gaba wajen neman kayan aiki a wannan lokaci na matsalar tsaro le niger est un vaste pays vaste pays avec une armée réduite. Ya ce Nijar ƙasa ce mai faɗin gaske kuma yawan sojojinta takaitacce ne. sau tari mukan ɗaukan dakarunmu daga fagen daga mu kuma kai su wani fagen faman na daban kuma jirgin nan da kuka bamu ya sha taimaka mana wajen gudanar da wannan aiki. que nous avons eu à faire et que nous continuons à faire. Babban kwamandan rundunar mayakan sojan Nijar Kanal mai nasara da ke farin cikin samun wannan kayan aiki ya bayyana mana irin yadda sojan Nijar suka ci moriyar wannan jirgi kafin Amurka ta mallaka masa shi a yau. Mun ɗauki sojoji mun kai su wuri wanda wata rana suna iya ɗaukan sati guda kamin su kai zuwa jirku zuwa wani difa inda kwana biyu ake ɗauka kamin a duka sai santar ya ɗaukan mutane ya kai ya taimaka sosai don a san sojan niger da niger ɗin a cikin ƙasashen waje muna zuwa muna musu ɗaukan mutanensu ko kayansu in suna son su kai shi wani wuri ba da dadewa ba mun taimaka ma burkina faso don su yi training din mutanensu na parashitis ɗinsu eh, da wannan sai santarant. kuma shi ne mun kai aiki da shi lokacin da covid ta yi tsanani mun ka aika shi a china ya je ya ɗaiko muna wannan vaccine na covid ya kawo a nan ganin jihar an ka taimaka ma jama'a jirgin wanda a yanzu haka ke filin jirgin sojan sama na runduna ta da ɗaya wato escadri da ke nan birnin shi ne jirgi na biyu da kasar amurka ke ba nishar a cikin wannan shekara ta 2021 yayin da aka bayyana cewa nan gaba a watan afrilun 2022 za a kuma sake bata wani jirgin sojan ba idan waɗanda ke ayyukan sintiri a yanzu haka a sararin samaniyar nijar da makwabtanta sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma za mu rufe taskar rahotannin nama jamhuriyar kamaru yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar tsaro a yankin 'yan awari na kasar wani jami'in tsaro a birnin bemenda ya harbe wata yarinya ɗaliba 'yar shekara bakwai lamarin dai ya faru ne yayin da aka tsayar da motar hayar da take ciki amma direban motar ya ki tsayawa akan hanyar kai ta makaranta ga muhammad awal garba da ƙarin bayani a jihohin 'yan awalin kasar jamhuriyar kamaru rikici na ci gaba da rincaɓewa kasancewar wani jami'an tsaro ya bindige wata motar taxi wadda dan sandan ya yi ƙoƙarin tsayarwa amma direban motar ya ki tsayawa a birnin da nan take dan dokar ya harbi motar anda a halin harbin da ya ya halaka wata yarinya karama yan shekaru bakwai a yayin da direban taxi din yake kokarin kai ta makaranta da safe wannan al'amarin da ya faru ne a birnin bamin da allah al'umman garin suka yi cincirin domin nuna su kuma sun dumfari ofishin gwamnan jihar neman hakkin wannan yarinya karama da kuma ganin cewa iyayen ɗalibai sun ce ba da ba wannan cin zarafin ya yi yawa ana kashe mu ana harbe mu kana waɗanda ba su ji ba ba su gani ba kuma ba mu san me za su zama gobe ba wannan al'amari ba za mu yarda ba gwamnan jihar arewa maso yammacin ƙasar jamhuriyar kamaru mr adolf lele la la'afrique cikin jawabin da ya yi wa dandazon jama'a ya ce Na tabbatar muku cewar za mu yi binciken kwakwaf kuma za mu hukunta duk wanda ya yi irin wannan balakala domin ba za mu yadda a mai mana da hannu a baya ba wanda ya yi wannan zai fuskanci fishin gwamnatin kasar kamaru ba za mu bari ba saboda haka ina ba ku hakuri ku jira ana ci gaba da bincike duk abin da ya kamata za mu yi in ji gwamnan jihar. wannan al'amarin dai an yi makamancinsa a jihar kudu maso yammacin kasar ta jamhuriyar kamaru a fadan gwamnatin kasar boya an da can ma bangare ne na yan awale din jami'in tsaro shi ma ya halaka wata ɗaliba matashiya mai shekaru bakwai din hakan ya kawo tashin hankali a garin sosai kuma wannan al'amarin yana zuwa ne daidai lokacin da kasar jamhuriyar kamaru take dab da karɓar bakuncin kasashen lahiyar afirka guda ashirin da hudu da za su taka leda a kasar ta kamaru domin lashe kofin zakarun nahiyar afirka wanda za a gudanar a shekarar baɗi cikin watan janairu abin sani da shekaru biyar kenan da rikicin bangaren ingilishi ya kici ya cinyewa a fadin kasar ta kamaru wanda suke nema su kafa ƙasa ta ƙashin kansu wanda ake kira ambazonia sama da mutane dubu uku ne dai suka sheka barzo dalilin wannan rikicin mutane sama da dubu arba'in da biyar ne yanzu haka suka guje wa mahallinsu a kasar ta kamaru wadda suka shiga makwabtan kasashe da kuma waɗansu jihohi domin neman mafaka mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida awal garba yanzu kuma ga hassan umar tambol da rahoto na musamman Najeriya tana amfani salo iri-iri na zaɓe. Akwai 'yancin A waton ƙato bayan ƙato. Akwai kuma ka da ƙuri'a irin na sirri. Sannan akwai salo irin na delegate waton wakilai. To ko ne ra'ayin 'yan Najeriya a game da wannan salon zaɓe? Sunana Gaga Muhammad. Ni a wuri na kamata a bidi delegate a yadda aka saba yi dina a yi haka nan ni na fi ganewa da haka nan. Kamar yaya kenan? Kamar yadda ake yi dinan ko wuce jam'iyya tana da delegate ɗin da saka nan a waɗanda suke ko wuce ƙaramar hukuma za su tura delegate su je su zaɓen su da suke yafi. Dalilin da ya ni ce haka nan wannan abin najeriya har yanzu ba mu ci gaba da zamu dangana a kada mutum na ji na gani karo karo a dangana talakawa za su faɗa don su yan majalisa su ƙiro wannan abin ba su yi tunani ba kana nufin kato bayan kato ya tuki kenan eh ya tuki faɗa za a yi don dalili saboda su yan majalisa sun sun san kansu ya inda suke ba san abin da cikin halin talakawa da suke ba yanzu idan an ka kawo wani an ka ce gashi an kawo ga naka ga nawa ina so ga naka kana so to da wuya a ce an ka da na waje na ko na wajen ka mu dauki dangana ba ganin wannan wato an kasa ga faifai an shimfiɗa an ce an yi komi za ka zaɓi wanda aka so kuma babu magudi. Ba mu da wannan gaba na dangana don rashin gaba ne don Najeriya har yanzu da sauran mu siyasa har yanzu ba kwace a wurin mu. Kana nuna yan haka da mutum bai dangana ga yatun shi ba shi bai dangana ba shi shi na dangana talakawa ba dangana. Eh to me za su yi? Abin shirme za su kame kashe kashe za su kame abubuwan da ke faruwa. To yanzu ana ka ra'ayi wani tsari ka ganin ya kamata a yi. Kamar wanda ake yi mu a ci gaba ne a Najeriya ma. Dildilige diyar da suke da muni diyar da ake muni a zargi ce sai yi magudi gara a ce sun yi magudin nan da ake mu da mu kama kashi juna mu sunana muhammadu Gabula to adin kuɗin asiri na mai yawa ko ba gaskiya ba amma dai yanzu ya kamata a tsaya a duba amma ƙato bayan kaɗo yana kawo hitina ni ina son ka wancan ina son wancan kowa jama'a ta yi ga hili kamar an kasa masa to wala yana faɗa ni na sani ba kenan ra'ayi kenan wani irin tsarin kaɗa kuɗa ya kamata a yi amfani da shi a najeriya ya kamata kaɗin nan da muka cikin siri wani bai sani ba a bayyana to kowace runwa a bayyanar daga abin da ta samu kowa ya ji to amma wasu suna da ra'ayin cewa irin wannan tsarin kada ƙuri'a yana sa a yi magudi. to magudi kan Allah da ya sauka Hassan Umar Tambuwal duk abin da mutum zai yi ai shi dangana ga Allah amma kato bayan kato yana zama hitira. Sunana Abubakar Ali Dan Mairi wakilin sarki Hausa borija Ibada. Tsarin kada ƙuri'a a Najeriya kala-kala akwai ya tunke wato kato bayan kato akwai na siri ana haka ra'ayi wani ya kamace Najeriya. To gaskiya yanzu Najeriya mu ba mu kai hagin da za mu yi kato bayan kato ba saboda ta'addanci ya yawa Najeriya wani na iya ɗaukan nauyi ne ya ta'addanci a wurin iya zai faɗa zaɓe don kasan 'yan najeriya yawancin mutanen mu wani akan zaɓe da ya faɗi goma a rasa mutum ko nawa to kaga mu ina ganin a yanzu tsarin najeriya ya kamata a yi na ƙuri'a ɗin a kaɗa na sirri yi ba ka ganin cewa idan aka yi ƙato bayan ƙato zai rage wato yunkurin wasu na yin magudi rannan ma za a ƙara magudin tunda ƙato bayan ƙato ɗin wani zai iya sayan ƙuri'a ko nawa a rushe gidan wani a koma baya ne kasan kuma 'yan najeriya kwaɗayi yanzu abin da yake gaban su kenan kuma ba mu da eh, security na kwarai yanzu a Najeriya wanda zai ɗauki mataki a kai. Wato jami'an tsaro kenan. Jami'an tsaro ba sa aikin da ya kamata su yi kuma shari'a ma ba ma'aikatar shari'a ma ba ta aikin da ya kamata a inda ma'aikatar shari'a na aikin da ya kamata ta yi to ana ai wannan ba laifi bane ba. Kato bayan kato. Ni sunana ne Mukalla mi. Abin da ya dace wa Najeriya tun da idon kowa ya bude yanzu sikri balo ya fi na mm. sika tara. Na ka yi secret ballot ai shi zai taimake jama'a ba zai gan kure kowa ba inda kake so rai da ka wanda zaka zaba a cikin dungu da kaci shi shiga ba sa cikin wanda ka zaba ba. To wasu na cewa ga a ya ka ga wannan. Ai wannan da cuta ce ba ta yiwuwa. Don idan zaman yanzu yanzu kowa ya gan aske ba kuma nan wani dungu kuma da muka ci a cikin da alamari da muka yanzu ba wannan da muka yi gaba ba wanda ya ji daɗi. Kana ganin wannan kato bayan kato bai dace ba Najeriya ba. Kayan kato da kato bai dace a Najeriya ba wannan alamari da muke ba sai cuta ce. Sunana Alhaji Yusuf Abubakar wanda aka fi sani da Alhaji Yusuf Dogo. Akwai tsarin siyasa a Najeriya akwai yattin kewa watan kato bayan kato kuma sannan akwai wanda ake zuwa a kada kuri'a ana ka gani wani tsari ne fi dace ma najeriya a halin yanzu a jaben da ya wuce nan shi ya fi dashewa wanda za a baka wanda ka dan ka je ka je ba cakani kai da allah ba wanda ya san ka jabe shi kuma ba wanda ya san baka jabe shi ba wannan ai kaga kai da kowa lafiya lauki shi ina gani fi shari ai kai kace katon bayan kato ai kaga wannan ai ka shirya ka katon shi din kenan kuma buge-buge ne za a yi kaga ko ya san wanda kuma ka kishi wanda kuma ya san baka kishi ba kaga shi ma ya ganka a fili so saboda haka wannan gaskiya bana goyon bayan shi komai yana son cirri to idan ana maganar magudin zaɓe ko walawala a cikin zaɓe wani tsari ne a cikin waɗannan zai rage magudi kato bayan kato ko ko a baka kuri'a ka je ka kada kuri'a a cikin sirri abin da aka ja ka yi a cikin shirin nan inda gaskiya ake so a yi ne ya kamata je rage magudin assalamu alaikum sunana abubakar dan gidan gero me zaka ce a game da tsarin da ya dace ma Najeriya yanzu kato bayan kato ya tunke ko ko a baka kuri'a ka je ka kada cikin sirri to gaskiya kato bayan kato gaskiya ban ga yayi ba na silin nan a bani ƙura'an nan in je in je wata cikin sili nake ganin ya yi daɗi bisa ga yan koma ƙato bayan ƙato saboda akwai hasada wurin nan ka gani wani ya ga ka ƙi shi ka koma kaso wanda yake ta ki da baka son shi ka ga ba ta ƙulli tsakanin ku da kai da shi ga bai yi ba ƙato bayan ƙaton nan yadda nake gani ga nawa ra'ayi a baka ƙura'an nan ka je ka je wata ya yi sauƙi kai ga sili cikin sili da kai da wanda ka je wa mu ƙura'a wanda ka je wanda ka wanda ba ka jiha ma bai sani ba wanda ka jiha ma bai sani ba shi ma a cikin wannan tsari biyu na kato bayan kato da kuma na ba da takarda a je a kada wane kake ganin zai hana magudi ko kuma zai rage magudin zabe a Najeriya gaskiya magudin zabe daga manya nan ne su da kayan wannan lalura a dauki wannan kayakin a taicen wurin helicopter tasu amma zabe yadda aka yin zabe kato bayan katon nan ne da nake gani da shi da wannan wanda za a je ƙuri'a duka magudin zabe sun haga dama za su yi shi ni sunana Muhammadu ji sarkin Fulani Sayin nan tsari ka gani ya dace ma Najeriya ne ettin eh, ki kato bayan kato koko wanda aka cikin siri a baka kuri'a ka je ka kada to wanda ya dace ga zaben Najeriya na asi na a baka ka ka jewa a sirke yahi zaman lahiya amma wanda ka sake hannu ne ya ga moriya abin gane kato bayan kato to shi ba batun maguɗi shi shi zan nan zai gani rana ta yi amma yan ka ce kuma zaman lahiya na siri yahi domin kato bayan kato ya tike to zai babba da kura zai babba ya ba da guguwa ma zai bai don wurin zai kawo hitina bayan an kare zabe amma in yana so a magana siri a ba mutu kuri'a ta ya jefa to idan ana son a rage magudin zabe ana son a yi zabe sahihi mai tsafta kana ganin garin da garin wato yattin ko kato bayan kato shine ya dace da Najeriya ko ko a je a baka takarda ka da kuri'a ka je ka da kuri'a ko in ba gudun hitina ba kato bayan kato a baka kuri'a ka ta garin da garin kato bayan kato kai shi yahi maganin ma amma in an ka ce ma gudi kam to a koma asiri hi salamu alaikum ni ne alai ya san magajin garin akin yali ibadan wani tsari ne ya dace ma najeriya a halin yanzu ya tinke wanda aka cewa kato bayan kato ko ko a ba mutum takarda ya je ya kada kuraya cikin sirri alhamdulillah zaben da ya dace ga najeriya a yanzu inda najeriya take yan kintiki ba ta kamaci najeriya ba zabe a baka takarda ka je ka zabi wanda kake so ka fito cikin sirri ya bi dacewa a najeriya to menene alfanun yin wannan zabe na cikin siri hankali bisa ga yin na kato bayan kato. Eto eh, eh, amfanin sa ka gane ka yi abin ka cikin sirri sai kai a sai Allah wanda ka zaɓa kai ka kare ka sai ka sani sai kuma Allah da ka sani saboda haka amfanin sa kenan. Kana ganin cewa wannan zaɓen da za a yi na sirri ya fi a samu zaman lafiya bisa ga na kato bayan kato a cikin jama'a. A kwarai kwarai da gaske kwarai kwarai shine ma ba a samun zaman lafiya a kan kato bayan kato kwarai za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ni ne Muhammadu Galadima Rambo. To gaskiya abin da ya fi dacewa a Najeriya ya fi dacewa a kato bayan kato ya fi dacewa akan haka domin saboda kwamfuta na ba da shirme fiye da zato. Kana nufin ba ta aiki sosai ne? To ba wai aiki an ba ta yi ba masu gabatar da ita ba su gabatar da ita da ya dace. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal, kafin mu je ga mu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Accra Lions wasa ɗan ƙasar Jamus Rena Craft ya yi hannun riga da kilabin bayan ya kwashi shekaru biyu yana aiki da ita. A ranar Laraba kocin mai shekaru hamsin da tara ya fice daga matsayinsa ya wuce ƙasar Jamus saboda wasu dalilai na kansa. Duk da gaskiyar cewar ya wuce kocin ɗan ƙasar Jamus zai ci gaba da taimakawa kilabin a matsayin ƙwararren mai ba da shawara bayan ya taimaka ɗaukakan kilabin zuwa Premier League ɗin ƙasar farkon lokaci a tarihinta. Kraft ya bar club ko da yake ne yake tafiyar da sha'aninta har ta ɗare a matsayi na sha ɗaya a cikin ligin ɗin ƙasar bayan wasanni shida. Hukumar wasannin motsa jiki na ƙasa ta umarci hukumar ƙwallon kafar ƙasar Ghana GFA ta dakatar da wasannin league daga ran sha uku zuwa 26 ga wata yadda za a samu su sukunin gabatar da aikin gyare-gyare a filin rufe wurin wasan zai shafi kungiyoyin wasa na premier league ghana guda hudu da sun ka hada da house of oak great olympics accra lions da legon cities waɗanda ke amfani da stadium a matsayin wurin wasannin su na gida wannan na nufin tfa e ko ta samu wani wurin wasan na daban ko ta dakatar da wasanni a wannan fili ɗin ra'ayin hukumar wasannin zai kuma kawo wa masu shirya wasan ligin ɗin waɗanda tuni aka matsa musu suka dakatar da wasa tsakanin Haas da Kotoko a dalilin tafiyar da aka shirya Haas za ta yi don wasan CAF Confederation Cup Taiko. Game da abin da NSA ta ce ne kulle stadium dai don a wa kwararrun masu aikin wato shukin ciyawa wato green grass ne damar yin aiki a kan filin. a Great olympics ta janye karar house of oak da ta yi zuwa kotu bayan da haas ta biya kudin transfer glass na wako biyan kashi na biyu na cd dubu ɗari da aka amince game da transfer tsohon captain din na great olympics ya haifar da rudani tsakanin ƙungiyoyin wasan guda biyu bayan has ta gaza biyan kuɗin a ranar biyu ga watan oktoba hakan ya jawo olympics ta tafi kotu don neman hakinta sai dai yanzu takaddaman ta kawo ƙarshe lokacin da has ta biya kuɗin cikakke babban jami'in zartarwar olympics mr olum boy commodore a cikin wata hira ya tabbatar da wannan ci gaba da aka samu jiya ya ce has ta biya sauran kuɗi don haka mun ga ya dace mu janye maganar daga kotu da wannan muka iso karshen labarin wasannin radwanan allah muktar sashen kausa na muryar amurka accra ghana to a gaida Ridwan Abbas yanzu kuma sai labarai a takaice. To baballa takaice. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce hajjibinsa na shirya wata tattaunawa game da takardar da za ta bayyana ra'ayin Kremlin akan dabarun da ake bukata da tabbatar da zaman lafiya da tsaro a nahiyar Turai wanda za ta kuma yi karin bayani akan dalilin da ya sa Moscow ba ta ra'ayin Ukraine ta shiga kungiyar tsaro ta NATO. Za a baiwa Washington takardar a cikin wannan mako in ji shugaba Putin. a jawabinsa ga jama'a na farko tun taron mai muhimmanci na sa'o'i biyu ta bidiyo tare da shugaban amurka a jiya talata putin ya sake zargin kungiyar tsaro ta gato da fitowa karara tana nuna tsananin adawarta da rasha kanin ya kara da cewa wannan abin damuwa ne gare mu ba ma son wata jayayya da kowa masu shigar da kara sun ce an saki wani mutumin da aka kama a jiya talata a filin saukan jiragen sama na charles de gaulle a faransa na saba da kisan dan jaridan saudi arabia jamal khashoggi saboda an gano ba shi da laifi khashoggi wanda shi da kansa ya yi hijira zuwa amurka ya fuskanci kisan gilla a karamin ofishin jakadancin saudiya a istanbul a shekarar 2018 inda aka yi gunduwa-gunduwa da gabobin jikinsa yana wallafa labarai ne a shafin bayyana ra'ayi a jaridan washington post kana yana sukan lamirin yarima muhammad bin salman mai mulkin kama karya a ƙarshe ƙasar australia ta biyo sahun amurka inda ta sanar da ƙauracewar diplomasiya ga wasannin olympic na lokacin hunturu na shekarar 2022 wanda za a yi a beijing yau laraba ne firaministan ƙasar scott morrison ya sanar da haka a kambira. yana mai nuni da batutuwa da suka hada da zargin da ake yi wa china na cin zarafin bil'adama da rashin amincewar beijing na kin shiga tattaunawar warwarewar takaddaman kasuwanci da na diflomasiyya kauracewar diplomasiya da australia ta yi na nufin ba za ta tura jama'anta zuwa wasannin olympics a beijing ba amma za ta kyale 'yan wasanta su shiga gasar To masu sauraro baki daya abin da ya saba kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku je su abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana kafin mu sallama da kuma muna mika sakon fatan alkhairi ga iyalan marigayi Alhaji Abdullahi Ma'aji matawallan Kwantagora bisa daurin auren Aminu Abdullahi Ma'aji da Maryam sayyadi Ibrahim wanda za a yi ranar Juma'a 17 ga watan Disamba a garin Ringim, jihar Jigawa. Allah ya ba da zaman lafiya amin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya yake na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Babala da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.